haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta tattauna da wasu iyaye game da yadda wasu iyaye ke mai da hankali akan ilmantar da 'ya'ya maza bisa kan 'ya'ya mata. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. To me yasa ba a ba mata irin wannan damar da ake baiwa kamar iya maza na ilmantar da su kamar wani lokaci sai ki gani an kika samu wasu gidaje sai ki ga iya mazan ne gaba ɗaya ake turawa makaranta. musamman ta boko amma iya matan ki gani ga sunan a gida wannan ni a gani na gaskiya jahilci ne uwayen sun jahilci eh, mahimmancin ilimi na ɗiya mace shi yasa suke hiba namijin himma ya je ya yi ita mace tana gida daga dan ta taso shikenan arme a mata shi ku armen na yanzu ma bai da tabbas in yarinya bata da ilimi kowane irin ilimi ne in ta yi in na kur'ani ne ta in na boko ne ta yi ta zaman arman da kyau akan wadda ba ta yi ilimin ba kuma wani lokaci mazan ma to su ma kuma kansu mazan ai ba sa son su ɗauko jahila su kawo gidansu ta zama ita ce uwar kenan ko da kaka mai ilimi da wanda bai da ilimi bai yi zawa daya kenan ilimin mace gaskiya ba karamin amfani ba gare shi ba karamin eh, gudunmuwa ba yake kawo a cikin ci gaban al'umma To Malam Haruna Matu ko me yasa ba a ba mata irin wannan damar da irin wannan damar da ake ba kamar iya maza na ilmantar da su na su je makaranta? Ito eh dima eh, abin da ke gani wato wannan fanni da kuke ga akwai abin da ya kumshi jahilci. Hmm, mm, akwai jahilci ne eh saboda inda kaman eh, abu ya tafi ne tun shekarun baya da jimawa. wanda lokacin nan ai sawa makarantar ma ko ta zamani ai a da mutane mazan ma bisa yarda hal akwai lokacin da ake roƙon Allah kada a kai saboda jahilci to wannan jahilci shine har yanzu yake da saura bai huta ba mm. amma ai ana gani yanzu a cikin al'amari na development wasu mutane sukan cewa ai woman is the mother of the mankind mm. ita ce wato uwar al'umma kin gane ko kenan idan wannan bulbudin jahilci ya tafi daga kwakwalwar mutane insha Allah za ki ga mutane su da kansu za su ma da kansu masu da kai ƴaƴan nasu ce kai ni ga ta a sata a makaranta ko a sata a lakwal hmm. to wannan jahilci shi da har yanzu yake kawo matsala mutane suke ganin kamar su in suka aika yar eh, su ko lakwal in ta tafi wato ga irin tarbiyya za ta ɗauka ko ta turawa ko kuma ba za su yi respectin kamar irin al'adun ba ko na abu shine sa mutane suke da har yanzu dan ɗari dare da aika su amma ai sun ga duniya yanzu ta cewa tunda a cikin globalization muke yanzu lokacin duniya ta zama global kenan in ku abu ya zama global kowane fanni kowane jansi dole ne a bashi nashi right a bashi turakin shi mm. domin ya samu ya bunƙasa ta cikin al'amarin wato jansin kuma halau shi wannan jansi zai kawo sosai ci gaba a cikin al'umma gaba ɗaya haka ne to da barin koma wajen hajiya umma menene kamar za mu yi mhm. a matsayin mu na al'umma mu ilmantar da iyaye dangane da muhimmancin baiwa ya mace damar dama ta yi samu ilimin nan kamar yadda za a ba wa ɗa namiji shi ma a ilmantar da shi wannan abu biyu ne ya kamata a yi na farko a ƙara ai ta ci gaba da waye ma uwaye kai kan waye kai na kungiyoyi kan wa'azi na malamai ya kamata su janyo hankalin mata da uwaye ga baki ɗaya ma cewa su bar ɓiya mata su ta yi lakon tunda ko in kun gani ai a ko a tarihi ma mata sun kawo kokari sosai sun kawo ma ko annabi sallallahu alaihi wasallam ma sun kawo gudunmuwa sosai matan shi to inda ba su da ilimi ya ne za su yi su kawo gudunmuwa na ci gaba mm. a fannin yaƙi sun kawo mai shawara a fannin zamantakewa suna kawo mai shawara to kuma ana aiki ko da shawara su kenan ku kin gani ai a batun cikin tarihi za a duba ilimin mace yana da amfani yana da muhimmanci sosai na biyun shi kuma kenan baicin waye kai da wa'azin nan da ya kamata a yi ya kamata kuma matan da aka ga suna da kokari a riƙa yi musu tallafi ana ƙara musu ƙarfin gwiwa su kara kokari a bisa kan karatun da suke kamar yaran da suke kamar eh, yaran da suke yaran da suke makaranta yan mata aka ga suna yi tun ai akwai gwamnatoci da yawa inda suke daukan kamar wani alawus ana ba iya mata dan saboda a rike su alakwal su zauna ana karfafa musu gwiwa a karfafa mu uwayen su gwiwa su bar su su zauna su yi karatun nan wanda zai kai su gaba mm, haka ne eh. kamar nan ma na ga akwai wata da ta bude wata cibiya da take tattara yara 'yan mata haka wanda suke ɗan yawo haka wanda ba su yi makaranta ba mhm. ita ma ta ɗauke su ta musu eh, makaranta ce ta buɗe take kula da su ta sa su makaranta aka da su makaranta amma duk wata tunda tallace suke ma iyayensu eh. to amma duk wata mhm. takan ba iyayen nan abinci da kaya da sabili da abubuwa dai duka kayan eh. masarufi da abinci har da kuɗi duk wata ta ba ɗauko mhm. kowace yarinya wanda aka ɗauko iyayenta za ta ba su abinci maimakon wannan tallar da suke sa iyan suna nan Eh, makarantar kamar ta kwana ce ma na gani su ma iyan nan suna nan a wurinta kuma suna karatu tunda wata hira da muka yi da ita ta ce mini suna iya raka yaro inda yana da kokari kuma iyayen sun yarda za su raka yaro har jami'a to kin gani wallahi to kin ga tallafi kenan shi ma mm. babban babban gudunmuwa ne wanda zai sa ɗiya mata su zamna cikin makarantu ko na kur'ani ko na boko su zamna su yi shi don a samu ci gaba. To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan mako amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da mu a cikin shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu tamar abari da Julie Gresham ba ta haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. A gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Assalamu alaikum masu sauraro. barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. makonni biyu da suka wuce muka fara tattaunawa akan dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai mata kafin mu karkara shirin a yau za mu ɗan yi waiwaye akan wasu muhimman batutuwa da muka tattauna a cikin wannan maudu'i. daga cikin abin da muka tattauna a makon farko game da wasu matsalolin da ke wakana tsakanin bangarorin biyu. Yayin da malamai maza suke tafiyar da ɗalibansu ba haka mata suke yi ba. Idan mata suka zo ba za su tafi jiki da ɗaliban malamai mata ba ta san mana fuskar ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su take da ƙarfi in muka tambaye su ko su gwale mu ko kuma su mana mutunci amma malamai maza har to muke mu ga sun shigo saboda za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani sosai babu wani abin na tsakanin na da su amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta yi laifi hmm. to gaba ɗaya za ta haɗa da a makon jiya kuma mun taɓo kaɗan daga cikin yadda kyautayi tsakanin malamai da ɗalibai mata zai iya ciyar da al'umma gaba. ɗan Inda yake taimaka mana shi ne sun ga sannan zai je zai yi hankali a yayin da ke cikin wannan jarabawar ke ɗaukar wannan jarabawar to amma cikin ikon Allah ta karɓe ɗan ta kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi don kar ma yi miki hayaniya idan ki zai yi miki hankali to wannan nuna mana kulawa da take tun akan mutum kafin ma mu kai da yin aure maye da muka ba ta ɗan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa muna ganin kamar uwa ce ta karɓi ɗa to wannan abun yana taimaka mana kwarai sannan ta irin ta fuska kuma da yake amfana gare mu mhm. kuma yake a tattalin din mu ga zuciyoyin mu ta ƙara ba yaya mata ƙwarin gwiwa aure a ce baya hana karatu a ce yin iyali ba zai hana karatu ba mhm. wannan zai ƙara sawa mata da suke gida mhm. zai a tattalin din mu direct ne mu ƙara ga ƙara wa mata ya uwan ƙwarin gwiwa da suke gida a ashe ina da aure za ki iya karatu domin malaman da a wuri za su taimake za mu yi ƙoƙarin taɓo kaɗan daga cikin yadda mata za su iya samun maslaha tsakaninsu tare da bakin namu Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad. A nan aka samu a matsayin na malama da ta riga ta shekarar 20 a duniya. Mm. ko goma sha mm. ki ce za ki fara ba ta tarbiyya bayan ta already ya riga ya bushe Ko gaskiya dole za a rika samun kalubale kala kala anan kawai kiran da zan yi ne tarbiya ba ta malamai ba ce kadai mm. a hannun farko ta iyaye idan kuma yaro ya tsagira ya shigo makaranta to shine sai ya zama sai a haɗa hannu biyu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantu suke yin wani abu da ake kira shi open day mm-hmm. malaman su je ɗaliban iyayen ɗalibai kai su je gaya musu ga matsalolin ƴaƴansu. Haka. Don me saboda idan ma ɗan baya ɗabi'a da gida a yi ƙoƙari a seta shi. Kamar a secondary school kenan. A gida ma to da Allah seta. Mm. A secondary school kenan ko? yawon da primary. Da primary. Amma idan ya riga shiga yan jami'a. Eh. Aikin da ido ta ya riga ya gama kan ganewa kenan. Mm. Ikan ya riga ya gama bushewa. Kilan kwasa shi ma a wani gurin bai zo ba. Sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne idan ya tsallaka wannan doka to dole makaranta ta ɗan hukunci a kansa hmm. despite shi ko ɗan wani ne haka to dole sai an haɗa hannu bangare ɗaya ba zai iya yin ba to ina ga batun kuntatawa ake yawan korafin cewa suna wa mata ya kamata a nemi haɗin kan hukumar makaranta ne? Hmm, gaskiya tun da aka ciwo ciwon ya mace na ya mace ne eh. mata su ya cancanta kan mace lamarin idan za a samu mata masu adalci irin wancan na baki misalin a baya da ni muke mm. idan har irin su ne za su shugabanci gurin to su ya fi cancanta su zauna a gurin. Ke da kike malama yaya mu'amalar ki take kasancewa da misali ɗalibai akwai masu miki irin wannan a wasu irin matakai kike ɗauka kuma wasu nasarori waɗannan matakan da kika ɗauka suka cimma. Gaskiya da muna magana ne na a karan kaina kan mu'amalanci ɗalibai na tamkar cewar ɗalibi da malama ma'ana ko a fuskata na kan nuna musu ba wasa muka fito yi ba kun fito karatu ne na fito ni kuma na yi aiki to ya sai a territory din shi ina nuna maka ko da akan fuskata cewar mu mutunta junanmu ba na son da ke kaki ke ma karki ke kayi mhm. tsakanin mu malama ina kwana a ina gajiya a wannan bebin ki ne kin haihu ne to Allah ya raya Allah ya raya mun ka kama ma mu ganki a yaro ki barkalla kula da shi a kake shigo min da yaro guri kaza kin ga zai je saki kaza to a kacin kin gane eh mhm. to kula da shi sosai mhm. ko kira mai ne shi yaron yana kuka zai shiga da shi aji ma sometimes suna individual zan ji yaro yana kuka zan fita wajen dauko yaron da ranar ne ta bawa zai ce na waye ta ce na ce daya take yi shi in ta gama a ta din shi sai in ce to zan kara miki time kaza tura goma su gama exam din su fita amma ita zan kara mata extra time mhm. saboda ta tsaya ta yi breastfeeding ta mhm. to ina cikin din su tamkar malama tamkar yar uwa mhm. sometimes kuma kamar uwa To Hajiya Sadiya daga. Wannan shi ne sai zai taimakawa ɗaliban mata. To Hajiya Sadiya wace irin kira zaki wa 'yan uwanmu mata daga malaman har ɗaliban? To kira da zan yi shine dole ya zamana sai an yi haƙuri da juna dole kuma a gyara. Ko malamai su san haƙƙin ku na malamai, ku san abin da ya dace ko kuma ɗalibai dole ku fantar da kai su yi biyayya. Ku nuna fa malaman nan a matsayin iyaye suke inda addini ma ya ce ku girmama waɗanda kuke neman ilimi a gurin. Sannan kuma su ma waɗanda suke koyar da ku ilimin su ma su girmama ku dole sai an girmama juna an cire komai ba komai ba sannan an mai da kai an san me ake yi an san shi karatun na ana yin su ne da cimma wani buri na rayuwa da mata za a ce yan ma sun ba da wata gudunmawa ga yan uwansu mata sannan kuma ga al'umma tun da ilmantar da mace ɗaya kamar ka ilmantar da al'umma ne ita mace uwa ce ta al'umma yawa tarbiyya daga wurin ki ke farawa ko ba ce ko a misali ba a ce kin fita kin yi aiki ba a cikin gida ma ko dalibai su girmama malamai sannan kuma dole a cikin malamai da dalibai dole sai an zauna an gyara mata wai dalibai kan malamai ta wani jigo ne na rayuwa da za su tsira su akan wani bigire da za a ce sun cimma burinsu a rayuwa sannan kuma malaman su ɗauka ɗalibai su kamar ƴaƴa ne sannan kuma duk wani ilimi da za su su duk wani abu da za su zama a rayuwa su ma suna da nasu sakon tafiyan da za su samu na lada ko haka. To anan za mu yi sallama da ku masu sauraro sai a kasance da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin ciwon ya mace a madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'asala. kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum. Na magana malam malam mai zanen hula gwalo jihar Bauchi. Ina cewa ga yan wana yan Najeriya zan dangane da halin da muka samu kan mayu Cewar kada mu sa muna zagin shugabanni ko muna cin mutunci ko muna zargin su wannan duk ba zai fi da mu ba kawai mafita mu gyara halayenmu mu koma ga Allah mu dokokin Allah kamar yadda muka kamata in muka roƙe shi insha Allah zai yaye mana domin babban makami ga talaka addu'a da haka mu dage da addu'a mu koma ga Allah san Allah ya fi da mu wani hali Allah ya sa kuma wani abin wannan barazana a annobar wannan abin shi ya zama tarihi da fatan an wana ta ne ake wani shawara na baya in koko muka tsaya muna zagin shugabanni muna yin kora muna kamun baki muna cin mutum su duk wannan to wato to kai dai baya za ta koma dan ko nan ba ne magani ba A fatan za mu wannan shawara na baya huta lafiya mai magana malam malam ne Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa madan Amurka. A magana Usman dan Fulani mararraban Yawuri jihar Kebbi. na mai amfani da wannan damar wajen gari dan uwa da abokan arziki murnan sallah da fata an san bala farkon rikon da ado salati goma ga annabi riga abubakar salisu gozaki abdulkadir ado mariga umar abdullahi gambaki tasiu Isma'il, zita gozaki yawo da sani takai inusa tanko ba ni in baka um, um, muhammad ahmed usman tunga ibrahim eze Fafa zaria ibrahim Sadiq dan kaduna alfa'i kakan zaria murtala eze maria sani mai lange-lange ya wuri haruna salisu dan fulani fara yusuf salisu dan fulani fara gambo gambo in shehu bakani ke agogo a garin salka ina rera ɗan amma mai kifi a garin wara ina mutane sani abdullahi a garin wara na ba da haihuwa a hinge san fulani a rayu tura koma ofis da fatan an yi sallah lafiya na ku usman dan fulani ya yawo na gode assalamu alaikum kwanci hausa na mura america suna na hali ba kore jirga idan har covid 19 bata hana sa kuɗi banki ko hisuwa ba bai hana hukumar nefa ƙara kuɗin ta ce za ta ƙara cikin watan nan na hudu ba to ban ga dalilin da aka tadda tallafin da aka ba yan jihar kadi na dubu biyar kowane wata ba ya kamata mai girma gonan jihar ta da ya magana da shugaban kasa muhammadu buhari a ba talaka kuɗin su zaman mi a kai banki su kai kuɗi waɗannan kuɗin cikin bankuna ana samun interest ya ka samun interest nawa na na talaka ne saboda haka a na kawo kayan su tun da allah ya basu na gode sashen hausa na mura amerika suna ali ba kore je kafin najeriya Assalamu alaikum kusa suna na Muhammad Dani babbar mai shugaban kudin da don Allah muna so kusa mana sakon da shugaban kasa da minista ayyuka tun Allah don zacin Allah don girman Allah su kursaya mana hanyar da ta tashi da kwanta wadda aka fara zuwa makera to aikin ya tsaya cak babu kaya aiki su kwashi ka aikin su kuma mutane suna cikin wahala kuma ita ce kawai hanya kilo tal guda ɗaya wadda kowane ɗan yankin zaki amfani da ita abinci su ga wajen ubangiji don Allah don zatin Allah shugaban ƙasa a tosai muna gyara muna hanyar nan don Allah don girman Allah a tosai a gyara muna hanyar nan don Allah don zatin Allah a don Allah mu halka tosai muna tosai muna don Allah a zo a ci gaba da gyaran hanyar nan domin talaka kawo su sami wurin da za su shiga su nema abincin su ko ubangiji su bar ku ala don Allah shi na rufa arziki gare ka ba wani abu da za ka yi muna wanda ya fi mana gyaran hanyar nan mafi alkhairi saura ɗauka kuma ba muna rina ka ba muna kujiya da irin ci gaba a kake kama kasan da irin kusan da ke kuma kurakure da muke ake sa muna fata Allah ya ba mu ikon gyarawa da mu da gaba baki ɗaya kuma Allah ya ba ku ikon tausayi da kuma mashawarta na gari da kuma waɗanda suke taimaka muku domin ku samu ci gaban ƙasar nan kuma ku samu farin jini ga jama'a ƙasar nan assalamu alaikum Salamu alaikum VOA. Eh, magana daga nan jihar Benue. Ɗan tsohon malam bako na malam Anas. Najeriya gaba ɗaya ta yi murna da ɗora Profeso Gambari akan wannan matsayi na wato a ofishin shugaban ƙasa. Muna farin ciki da yin haka wanda mai girma shugaban ƙasa ya zartar da shi. kuma muna goyon bayan haka ɗari bisa ɗari musamman mu 'yan apc saka dole ne mu nuna godiyarmu da allah ya kawo mana wannan farfesu don ci gaba da ayyukan alheri a najeriya wanda shugaban ƙasa muhammadu buhari yake kan yi sai wani lokaci za mu dakata zan dakata ana daga nan jihar benue don sau dan malam bako na malam ana sani assalamu alaikum murya amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na garin jiga ina jinjina da shugaban kasar niger muhammad yusuf da ta buɗe yan uwa suka samu walwala da sa'ida da cimaka ya allah ka baka cimaka ya allah ka baka ikon adalci ka gane tallaka shi ne naka ko ka bar biliyar so biliyar wallahi aikin banza na wallahi da ka mutu turawa za su canye don haka waɗannan kuɗaɗe ka hito ka gyara Nijar ka gyara zukata saboda gari ne mai rauni Allah shi yi muku arziki Allah shi yi muku arziki Allah shi yi muku albarka Allah shi yi muku albarka Allah ya ƙara ma girma ka taimaka ma yan uwa yan Nijar daga ɗan uwa mai Allah na cikin garin Jega Najeriya. Assalamu alaikum. Sunan Muhammad Zalanga, Makwalla Ɗaya, Jiyawa Najeriya. Sun dai da wannan cuta ta coronavirus a gaskiya mu na ganin kamar gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba tukunna. Domin ya kamata a ce a ko kowace jiha a taƙaice a ce an samu na'urar gwajin wannan cuta a akalla guda biyu ko uku. Amma sai gashi babu a jihohi da dama sai an kai gwajin nan abuja to wannan abu na ta gwajin nan wasu irin na'ura ce ne wanda gwamnati ba ta yin sayansa ba a ce gwamnatin jiha guda ba ta iya ɗaukan kuɗi ta sai wannan na'ura ba wani irin kuɗi ne na ake sai ita na ake sai da ita ya kamata a ce gwamnati gwamnati jihohi kowace gwamnati ta sayi nata ta kai a jihar ta gudawa. wannan yin abin da ya kama duk irin kuɗaɗen nan da ake ake ba wani taimako wannan kuɗaɗen da su yi sa sai wannan na yanzu a ba in na gwamnatin ba da kuɗi ai an ba da ya kamata ya amfani wannan kuɗi ta hanyar da ta zace amma to yi billah ba mutane haka ka zama ko a hannu a hannu a matsayi hannu a zai hana kallon jama'a na taimaka mace mace wannan babu daɗi wannan yin ra'ayi na ya kamata a ce wani ta lalla an so na'urorin na an kai su ko ina da ko ina a huta lafiya biyu na gode muhammadu zaren gama kwallon haɗe ya idan najeriya ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. duniya masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ka almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri Shirye-shiryen VOA